والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد زم تاشد رسينة تلاتون دأكو أتكن كراتمنا بداية المجتهد ونهاية المقتصدنا الإمام ابن رشد رحمة الله عليه من أتكن المسألة الرابعة أتكن مسائل الاستحاضة shine wudu'ul mustahaba yarhamukallah da sababul ikhtilaf akan mace mai istihaba yani alwala za ta inda kulle tuhurin da wanka guda daya kawai kuma kowace ko kuma a kuma wannan alwalar da za ta yi ala wajhil istihbab ne ko ala wajhil wujub da kuma waɗanda suka ce za ta yi wanka yayin da za ta yi kowace sallah da kuma waɗanda suka ce za ta jinkirta a zahar zuwa lokacin la'asar ta yi wanka ɗaya ta haɗa salloli biyu haka zalika maghrib da isha da kuma waɗanda suka ce kowace rana za ta yi wanka guda ɗaya ba tare da iyakance lokaci ba da kuma wanda suka ce za ta yi wanka daga tsarki zuwa tsarki saboda haka muka ce akwai arba'atu akwal ko kuma an ce sababul ikhtilaf shine dawahirul ahadith dawahirul ahadith wanda ya ambata mana su cewa hadisan nan ikhtilafu dawahirul ahadithul warida guda ɗaya muttafaqun ala sihatihi wa thalathatun mukhtalafun fiha to bayan ya ambace su guda hudu din baki ɗaya ammal muttafaq ala sihatihi hadisin Aisha radiyallahu anhu na Fatima binta Abi Hubaysh ko sannan hadisi na biyu shine hadisin Aisha daga daga Ummu Habiba hadisin Ummu Habiba binti Jahsh imratu abdurrahman ibn auf da kuma shi ne mai fakanar tattasilu likulli sala hadisi na uku hadisin asma bin turmais shi ne tattasil lizuhuri wal asiri guslan wahida na hudu kuma hadisin hamnatu binti jahash to sai mu tashi illa anna hunalika zahiruhu alal wujub na'am daga nan falon maktalafat da wahiru hadihil a hadith daga nan za mu tashi na'am bismillah alhamdulillah wahda wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da amma ba'd fa yaqulu al-mu'allif rahimahullah illa anna hunalika zahiruhu ala al-wujub wa huna ala at-takhayyur
na'am sai dai zahirin hadisin ita asma binta umais alal wujub cewa ta yi wanka lidduhuri wal asri guslan wahida amma a wannan wahuna yana nufin hadisin hamna alal ta'khir kamar yadda ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ya ce mata fa'in ƙawi sa'amurki bi amraini ayyuhuma fa'alti faƙad ajza'a anki anil min al'akhar fa'in ƙawiti alaihima fa'in ƙawiti ƙawiti alaihima fa'anti alam shi ne ya ce mata faf'ali fi kulli shaharin kama wa in ƙawiti ala an tu'akhiri zuhra wa tu'ajjili al'asra fatagtasilina thumma tusallina zuhra wal asra jami'a ثم تؤخر المغرب وتعجل العشاء ثم تقتصلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتقتصلين مع الفجر وتصلي كذلك kunga wannan ala tahir ne dan ya ce mata fa in qawiti kuma ya ce asifu laki amrayn ayyuhuma fa'alti ajza anki amma a hadisin a hadisin asma bintu bintu umais shine kamar yadda ya gabata yace litasila للظهر والعصر غسلا واحدا كو شيني حديث أسماء وهو عند الطحاوي والدار قطني والبيهقي وابن حزم في المحلى نعم فلما فلما اختلفت ظواهر هذه الاحاديث تو يا عند zahirin ma'anar da ke cikin waɗannan hadisai suka saba ذهب الفقهاء في تأويلها أربعة مذاهب to malamai malaman fiqhu sai suka tafi mazhaba hudu suka sa- suka yi sabani zuwa ga mazhaba hudu wajen fassarar waɗannan hadisai
مذهب النص akwai wanda suka tafi akan annas shafewar hukunci akwai wanda suka tafi akan tarjihi ومذهب الجمع akwai wanda suka tafi a mazhabar jam'i tsakanin hadisan ومذهب البناء akwai kuma wanda suka tafi a maz- a mazhabar gini albina akan wato a hadisi da suka zaba والفرق بين الجمع والبناء to a- an ba- albina da yake nufi ya ce bambanci tsakaninsa da aljam'u أن الباني ليس يرى أن هنالك تعارضا shi albani mai gini baya ganin cewa akwai cin karo tsakanin hadisan فيجمع بين الحديثين hatta ma ballantana ya yi jam'i tsakanin hadisan eh shine albina wato zai yi ma hadisan tawili yanda yake aslan ma babu cin karo tsakaninsu Hmm? shine abinda ake ce waɗansu na kiransa alhaml yuhmal ahaduhuma ala ma'anan akhar Hmm, ko kuma ala ma'anar hadithul awwal وأما الجامع shi ko mai yin jam'u فهو يرى أن هنالك تعارضا shi yana ganin ظاهرا.
cewa akwai cin karo da juna a zahiri وتأمل هذا to kai tunanin ka duba wannan ka gani فإنه فرق بين Do wannan- domin wannan bambanci ne mabayyananne أما من ذهب مذهب الترجيح to wanda ya tafi mazhabar tarjih فمن أخذ بحديث فاطمة بنت هبيش binta abi hubaysh كأبي na'am wanda ya tafi wanda ya riko da hadisin fatima binta abi hubaysh
نعم لمكان الاتفاق على صحته saboda ittifaki da aka yi a bisa ingancinsa tunda yana cikin sahihain عمل amila على ظاهره to sai ya aiki da zahirin hadisin أعني menene aiki da zahirin hadisin من أنه لم يأمرها صلى الله صلى عليه الله عليه وسلم وسلم.
أن تكتسل لكل صلاة cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai umarce ta ba ta yi wanka ga kowace sallah ولا أن تجمع بين الصلوات بغسل واحد wala kuma ta yi jam'i tsakanin salloli guda biyu da wanka guda ɗaya ولا بشيء من تلك المذاهب Da ba ma kuma bai kuma umarce ta da wanda abu daga cikin abin da ke cikin waɗancan mazhabobin da suka kawo ba وإلى هذا ذهب مالك to wannan shine وأبو حنيفة wannan shine abin da maliku ya tafi a kai da abu hanifa والشافعي da shafi'i وأصحاب هؤلاء da malaman waɗannan malaman da- da almajiran waɗannan wa humul jumhur su ne ɗaukacin malamai
ومن صحت عنده من هؤلاء الزيادة الواردة فيه to idan wanda kuma ziyadar da ta zo a cikin wannan hadisi ta inganta a wajensa وهو الأمر بالوضوء لكل صلاة shine umarni da yin alwala a kowace sallah أوجب ذلك عليها to sai ya wajabta mata a yin wannan alwala a kanta
ومن لم تصح عنده wanda kuma wannan wannan riwayar bata inganta a ga wajensa ba لم يوجب ذلك عليها to ba zai sai bai wajabta mata yin wannan alwala ba وأما من ذهب مذهب البناء
wanda a kuma ya tafi akan mazhabar albina gini akan ma'anoni akan ma'ana wadda take babu cin karo sai ya ce إنه ليس بين حديث فاطمة وحديث أم حبيبة الذي من رواته ابن إسحاق تعارضا أصلا sai ce ai babu wani tsaka- tsakanin hadisin fatima da hadisin ummu habiba wanda ya zo da riwayar ibn ishaq babu cin karo da juna ma ko kaɗan وأن الذي في حديث أم حبيبة من ذلك زيادة على ما في حديث فاطمة da kuma abin da zo- ya zo a cikin hadisin ummu habiba ka- daɗi ne akan abin da ke cikin hadisin fatima فإن حديث فاطمة إنما وقع الج... إنما وقع الجواب فيه عن السؤال domin hadisin fatima shi jawabi ne ya zo a kan tambaya هل ذلك ko دم حيض inni imra'at- inni imra'atun ustahab fala athur afa ada usala faqala laha alayhi salatu wa salam la إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي تو wannan jawabi ne على السؤال أهو.
هل ذلك دم حيض يمنع الصلاة أم لا؟
wato shin wannan jin- jinin jinin haila ne da yake sa- da yake hana sallah ko ko ba jinin haila bane shine tambayar tata فأخبرها عليه الصلاة والسلام Sai annabi sallallahu- بهيبة تمنع الصلاة sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata labari cewa wannan jini ba haila bane da yake hana sallah ولم يخبرها فيه بوجوب الطهر أصلا بيو- لكل صلاة bai bata laba- bai bata labarin wajabcin yin wanka ga kowace sallah ba da a- asali ma babu wannan magana ولا عند انقطاع عند انقطاع دم الحيض wala lokacin yankewar jinin haila Ah, amma wannan na biyun shine akwai akwai nazar akai ko tunda ya ce fa'iza wa idza adbarat faghsil ya anki dama wa salli sannan wannan sannan a ce bai umarce ta da yin wanka ba inda qita idamil haid
فاغسلي عنك الدم أبا وانكبه na'am فاغسلي عنك الدم Eh, وسلي fa- باوانك
faksili an kiddama eh na'am shi na'am A- amma na'am shine to to abinda Ib- abinda ibnu rushd ya faɗa gaskiya ne wala inda inqita'i damil hayd na'am
وفي حديث أم حبيبة a cikin hadisin ummu habiba kuma أمرها بشيء واحد ya umarce ta da abu ɗaya ne وهو التطهر لكل صلاة shine ta yi tsarki da kowace sallah
لكن للجمهور أن يقولوا to amma aljumhur za su iya cewa إن تأخير البيان عن وقت الحاجة jinkirta bayani gabarin lokacin da ake bukatarsa لا يجوز bai halatta ba ولو كان واجبا عليها الطهر لكل صلاة da a ce yin wanka ga kowace sallah wajibi ne a kanta ita Fatima binta Abi Hubaysh mai tambaya لأخبرها بذلك da ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata labari
ويبعد أن يدعي مدع kuma abu ne mau- manisanci wa mai da'awa ya yi da'awar cewa أنها كانت تعرف ذلك cewa ita ta kasance ta san wannan مع أنها كانت تجهل الفرق تعرف بين cewa- الاستحاضة والحيض ita fa ta jahilci bambanci tsakanin istihaba da haila to ta za a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa- ya hawwala ta ya mi- ya mai da ita zuwa ga abin da ta sani na kan cewar in ta yi tsarki daga haila za ta yi wanka kamar yadda a su jumhur suke cewa la yajuzu ta'khirul bayan a- an an waqtil haja na'am
وأما تركه عليه الصلاة والسلام إعلامها بالطهر الواجب عليها amma barin ga sanar da ita wato hukuncin yin wanka na wajibi a kanta عند انقطاع دم الحيض yayin yankewan jinin haila فضمن في قوله ya to an shigar da wannan ma'ana a cikin faɗinsa إنها ليست بالحيضة wannan jinin ba haila ba ne
لأنه كان معلوما من سنته عليه الصلاة والسلام domin sananne ne a cikin sunnasa sallallahu alaihi wasallam أن انقطاع الحيض cewa yankewar jinin haila يوجب الغسل yujibul ghusl yana wajabta yin wanka فإذا
fa idan dan haka إنما لم يخبرها بذلك to dan haka bai bata labari da yin wanka ba لأنها كانت عالمة به domin ta kasance masaniya ce da wannan وليس الأمر كذلك في وجوب الطهر amma al'amarin ba haka yake ba wajen wajabcin yin wanka ga kowace sallah إلا أن يدعي مدعي sai dai mai wani mai da'awa ya yi da'awa أن هذه الزيادة cewa wannan ziyadar da ta zo لم تكن قبل ثابتة a- a a da bata dawa- bata tabbata ba وتثبت بعد amma kuma daga baya ta zo ta tabbata
فيتطرق إلى ذلك المسألة المشهورة to sai ya zamanto wannan mas'alar da take mashhuriya sai ta shigo cikin nan هل الزيادة نسك أم لا shin ziyada ƙari akan nassi naskhun ne ko ko ba naskhu ba naskhu bane وقد روى في wa بعض qad ru- ruwiya ko وقد روي في بعض طرق حديث فاطمة ya an ruwaito a waɗansu hanyoyin ri- a riwayar hadisin fatima أمره عليه الصلاة والسلام لها بالغسل umarninsa sallallahu alaihi wasallam gare ta da ta yi wanka فهذا هو حال حال من ذهب مذهب الترجيح to wannan shine halin wanda ya tafi mazhabar tarjih ومذهب البناء da kuma mazhabar bina وأما من ذهب مذهب النسخ A, an ji kaulin nasu ko mazhabar tarjih suka rinjayar da hadisin aisha cewa kawai abin da yake a kanta shine ta yi wanka babu wani abu wanda yake a kanta la alwala da kowace sallah wala a a a yin wanka a kowace sallah wala jam'i tsakanin salloli da wanka ɗaya su kuma wanda suka tafi akan mazhabar bina suka ce wannan hadisin fadl binta abi hubay shi magana ne akan hukunci shi kuma hadisin hamna a hadisin hamna ummu habiba ya zo da ƙari saboda haka sai a tafi akan wannan ƙarin da aka yi na'am
amma man zaba mazhaban nas amma daga cikin malamai wanda ya tafi a cewa akwai shafa hukunci an nasko faqala sai ya ce inna hadith asma'a bint umais hadisin asma'u binta umais nasikhun li hadith ummi habiba ya shafe hukuncin hadisin ummu habiba wa sadalla ala dhalika bima ruya an aisha kuma ya kafa hujja da abin da akan wannan da abin da aka ruwaito daga aisha anna sahalata bint suhayl istuhidat cewa sahalata bintu suhail ta yi istihaba وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرها بالغسل عند كل صلاة kuma cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana umartata da yin wanka yayin- yayin kowace sallah فلما جهدها ذلك to yayin da wannan ya tsananta a gare ta أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر sai ya بغسل واحد umar sai ya umarce ta da ta yi jam'i ta hada tsakanin azahar da la'asar da wanka guda والمغرب والعشاء في غسل واحد wal- da kuma tsakanin magariba da isha da wanka guda وتكتسل ثالثا للصبح kuma ta yi wanka, wanka na uku ga sallar asuba wannan a a kunga zahiri ne akan nas ko tunda cewa falamma jahadaha zalika amaraha ya nuna cewa an sa- an samu wancan shine umar hali na farko wannan shine hali na biyu qabla al-jahdi wa ba'dahu وأما الذين ذهبوا مذهب الجمع فقالوا
a to sai dai wannan hadisin menene hukuncin sanam أبو داود والبيهقي من حديث محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال إن امرأة استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه البيهقي من طريقه ورواه شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت استحيضت امرأة والحديث بمث- بمثله إلا أنه ليس فيه الأمر بالغسل لكل صلاة بل, هي ف... بل فيه فأمرت أن تؤخر الظهر وتؤجل العصر باب وانكم to kuma ibn isaac ya sa shu'ba ya saba masa ko dama hadisin ibn isaac ana karban sa a cikin ahkam idza sarraha bis sama kuma wa lam yukhalif Mm, dukkanin su nan- su su bin sun rawaito daga abdurrahman ibn al-qasim shu'ba bai faɗa abin da ibn isaac ya faɗa ba saura ka riwayar ibn isaac a bisa wannan inda har haka din ne za ta zamanto shadda amma hadisin yana buƙatar takhrij albani aina a cikin irwa ko kwa ضعيف أبي داود daif abi dawud to wannan dai shine zahiri din kam tunda ibnu ishaq a na farko ba ma a yawa mi komin sunan abi dawud nan an dauko al-kutubu sita hadda musnad al-ahmad ko musnad imam ahmad eh mujalladi ɗaya haka suka tara shi wannan duk saboda masu ƙwarin ido ba san abin da zai zamanto ba idan tafiya ta tafiya na zargi wani malami na ne da muka yi haj- muke hajji da shi dan eritrea lokacin shekararsa 80 ya gani ina karanta dan irin qur'an nan na aljihu da muka je hajji ina karanta shi sai ya kalle ni ya sha'awa yake cewa abin nan a a yake cewa da shi ma haka yake zai karanta irin wannan ya ce amma baka san abin da gaba za ta kawo ba ga shi yanzu wata ran sai ga sai an ɗauki torchlight guda biyu abu dawud ya ce babu man ƙala tajma'u bayna salatain wa tagtasilu lahuma ghuslan آه، نفرقو غا- وند البانيه انغن تاشيشي صحيح حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا ابي معاذ بن معاذ كينكو حدثنا شعبه عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه قالت استحيضت امراه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرت ان تؤجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا وان تؤخر المغرب وتؤجل العشاء وتغتسل لهما غسلا وتغتسل لصلاه الصبح غسلا فقلت لعبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أحدثك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء saboda haka shi ma haga akwai alghusl daidai yake da hadisin ummu habiba din hadisin ummu habiba to da ibnu ishaq shi kuma abin da yace حدثنا عبد العزيز ابن يحيى حدثني محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم تكا جاي عن أنا كو جاي عن أنا عن أبيه عن عائشة أن سهلة بنت سهيل استحيضت فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء والمغرب والعشاء بغسل وتغتسل وتغتسل للصبح قال أبو داود ورواه ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن امرأة استحيضت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه قال الألباني صحيح بما قبله مم. آه ba wannan ba ah wannan na farko din shine da'if din da eh a tarqim din daban ne كان متى الاستحاضة saboda me bambanci tsakanin riwayar ibn isaac da riwayar shu'ba riwayar ibn isaac ita ce ta yi tasrihi da annasakh riwayar shu'ba kuwa babu ishara ga annasakh riwayar ibn isaac riwayar shu'ba ta dace da hadisin ummu habiba cewa ta yi wanka ta yi jam'i tsakanin azhar da la'asar da wanka daya kuma tsakanin magariba da isha da wanka daya da wanka uku a yi ne wanka uku a yi ne to wanda kuma suka tafi mazhabar jam'i tsakanin hadisan nan sai suka ce hadisin fatima binta abi hubaish mahmulun ala allati ta'rifu ayyam al to wannan za a dauke shi ne za a dauke ta ne akan wadda ta san kwanakin hailarta daga cikin kwanakin istihadarta tunda kaga zahiri a zahiri me yace mata sallallahu alaihi wasallam yace fa idza aqbalat alhaida fad'i sala kaga da fuskantowar haila ma'ana ta san adadin kwanakin da take yi to na'am hadisan ummu habiba kuma an ɗauke shi ne suka ɗauke shi akan wanda take bata san kwanakin hailar nata ba daga kwanakin istihaba sai aka umarce ta da yin wanka a kowane lokaci saboda ihtiyatsi ga sallah saboda tsare hukuncin kar ya zamanto cewar la'alla wannan jinin na istihaba ne la'alla kuma na haila ne kaga in na istihada ne ba za ta yi wanka ba amma saboda yiwuwar ya iya zamantowa na istihada sai ta yi wanka ihtiyatan amma da yake yin wankan a kowace sallah zai zamanto akwai mashakka a gare ta sai aka ce ta yi sallah waɗanda suke da ishtiraki a lokaci da wanka guda ɗaya shine azahar da la'asar musamman ganin kan cewa shi jam'i tsakanin salloli da suka yi ishtiraki a lokaci azahar da la'asar da magariba da isha ko babu uzuri ma ana yi domin raf'ul haraj kamar yadda hadisin ibn abbas ya nuna ko to wannan ya ɗaya daga cikin abin da ma yake tabbatar da wannan in dai bai zama to al'ada ba kamar yan shi'a na'am wadalika anna hadhihi idza qamat ila salah domin ita wannan wadda bata san ita ce wannan hadhihi wannan isharar yana koma ya zuwa ga ita matar da bata san kwanakin hailata ba daga kwanakin istihadarta idza qamat ila salah idan ta miƙe zuwa ga sallah yahtamilu an takuna tahurat zai iya daukan kan cewa ta yi tsarki ya zai watakila ta yi tsarki fayajibu alaiha an taktasira li kulli salah don haka sai ya wajaba a kanta ta yi wanka ga kowace sallah
wa amma hadisu asma ibnat umais shi ko hadisin asma ibnatu umais فمحمول على التي لا يتميز لها أيام الحيض من أيام الاستهاضة.
تو إتا ya a za a shi sai a ɗauke shi akan wadda bata san ba ta iya tantancewa tsakanin kwanakin haila da kwanakin istihaba sai dai wallo shi dai jinin yana yankewa daga gare ta a waɗansu lokuta to ita wannan idan jinin ya yanke mata وجب عليها أن تكتسل وأن تكتسل وتصلي بذلك الغسل صلاتين to yana wajaba a gare ta ta yi wanka ta yi sallah da wannan wankan sallah biyu
wa huna qaumun to kuma akwai to anan akwai waɗansu mutane ذهبوا مذهب التخيل da suka tafi mazhabar bayar da zaɓi بين حديثي أم حبيبة tsakanin hadisan nan guda biyu na umma tsakanin hadisan nan guda biyu na ummu habiba da na asma واحتجوا لذلك suka yi kafa hujja akan wannan بحديث حملة da hadisan hamnatu binti jahash وفيه to a cikin hadisan hamnatu binti jahash أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرها a cikin hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba ta zaɓi
وهؤلاء منهم من قال to a cikin waɗannan wanda suka tafi mazhabut takhir akwai daga cikinsu wanda ya ce إن المخيرة wadda aka ba ta zaɓi هي التي لا تعرف أيام حيضتها ice ita ce wadda bata san kwanakin hailarta ba wato bata da al'ada bata san kwanakin al'adarta ba ومنهم من قال daga cikin su kuma akwai wanda ya ce بل هي المستهادة abinda ake wadda ake magana a kanta a hadisin hamna ita ce kawai mace mai istihaba على الإطلاق alal itlaq ba tare da wani kaidi ba عارفة كانت أو غير عارفة masaniya ce da kwanakin al'adar hailarta ko ma- ko ba masaniya ba ce وهذا هو قول خامس في المسألة wannan shine kauli na biyar a cikin mas'alar إلا أن الذي في حديث حملة بنت جحش sai dai abinda ke cikin hadisin binti Fati- hamnatu binti jahash ba إنما هو التخير بين أن تسلي الصلوات كلها بط- بطهر واحد shine zaɓi tsakanin ta sallaci sallolin gabaki ɗaya da tsarki ɗaya وبين أن تتطهر في اليوم والليلة ثلاث da مرات kuma tsakanin ta yi tsar- ta yi wanka a lu- a rana da wuni a eh, sau uku Mm, shine shine zahirin hadisin hamna ko نعم na'am وأما من ذهب إلى أن الواجب أن تطهر في كل يوم مرة واحدة akwai waɗanda kuma suka tafi ba akwai eh, kafin wannan Eh, kamar kauli a mazhabar hanabila akan hadisin hamna sun ce ne akan almutahayyira almutahayyira wadda take ta ɗimauce ta rikice ba ta san al'adar ta ba ko ba ta da tamiz to qaribun minhu wannan din wadda take kawai mustahaba ko ta sani ko ba ta sani ba akwai da a- afwan a a- a kauli na farko kai allati la ta'rifu ayyama haidatiha wadda ba ta sani ba to amma su sun kara da kan cewar domin wadda ba ta sani ba ta yi za ta iya samun tamizi me tamiz za ta iya bambancewa daga sifan jinin wannan jinin da ya zo na al'ada ne wannan jinin da ya zo ba na al'ada ba ne to sai ta yi aiki da tamiz to dama suna kasa matan kashi uku a al-mu'tada a wal-mutahayyira a al-mu'tada wal-mumayyiza wal-muta- wal-mutahayyira mai al'ada da kuma mai iya tamyizi da kuma wadda take a, al-mutahayyira wadda ta dimauce to sai suka ce a wadda ta dimauce sai a dauke ta akan sai ta tafi akan hadisin hamda wato matsalar da duk sai ke ta daukan ta basita ce amma an ka tsaya yanzu da kamar yadda Abu Dawud da ya kakkawo da shi kansa nan Ibn a, Ibn Rushd yanda ya kawo za ka ga abin akwai filan al-mutahayyira mutahayyira matsalar istihada din gabaki ɗayan su ma mutahay- mutahayyira ce في مبتدئة eh a ba mubtadi'a ba mubtadi'a wadda ta fara yin haila kenan to ita ba ba cikin su ne ita ba ta cikin su Mm, ita ba ta cikin su tunda ai ta bata san ita za ta yi hukunci akan cewa ai jinin haila ne matsawar bai wuce aktarul haid ba
وأما من ذهب إلى أن الواجب أن تطهر في كل يوم مرة واحدة amma wanda ya tafi akan cewa a kullun za ta yi wanka guda daya a kulli yaumin فع- فلعله إنما أوجب ذلك عليها لمكان الشك to la'alla ya- ya wajabta wannan akan ta ne limakani shak saboda matsayin shakka saboda shakka da ake yi ولست أعلم في ذلك أثرا ban san wani hadisi da ya zo akan wannan ba to amma nan na yi masa ta'aliki na ce ruwaya an aisha an ruwaito wannan daga aisha Mm, ga shi ma ina ga abu dawud ya kawo shi ai babu man kala taktasilu kulla yawmin marra wa lam yaqul inda tuhur shine hadisi ne da'if amma albani ya ka- eh, haddathana ahmad ibn hanbal qala haddathana abdullah ibn numair am muhammad ibn abi isma'il wa huwa wa huwa muhammad ibn rashid am ma'qil al an ma'qil al khaf'ami an ali qala المستحاضة إذا إذا انقضى حيضتها اغتسلت كل يوم واتخذت صوفة فيها سمن أو زيتون to na na ce fi hadith fihi athar an ruya an aisha ban ga wannan ba sai am na'am to ai ban ga- ban kawo shi ba a cikin littafin amma dai wannan dai hadisin ali ne bin abi talib a cikin amma da'if a waj- a cikin sunan abi dawud hadith rakam 302 da wani da aisha ko shi ne wani na aisha yace haddathana ahmad ibn a sunan cikin ina abu daud Aha, n- n-
الواسط حدثنا يزيد عن ايوب ابن ابي مسكين عن الحجاج عن ام كلثوم عن عائشه في المستحاله تغتسل تعني مره واحده ثم تتوضا الى ايام اقرائها حكم الحديث صحيح
to nawa ne rambar hadisin حديث ahmad ibn sinan kace إيه، حديث نتالي بيد 99 مهم. مم. حدثنا أحمد بن سنان القطان الواسطي حدثنا يزيد عن أيوب بن أبي مسكين عن الحجاج عن أم كلثوم عن عائشة في المستحاضة تغتسل تعني مرة واحدة ثم توضأ إلى أيام أقرائها آه فأنا با شاهد بني تغتسل مرة واحدة شو أنا أنا مجانا تغتسل في اليوم في كل يوم مرة أبن أكتشي كينا إيه؟ وأما من ذهب إلى أن الواجب أن تتط- أن تطهر في كل يوم مرة واحدة wannan kawai tattasilu marratan wahida min tuhurin ila tuhurin kenan amma wannan kulle yawmin marra ba shine hadisin ah, ba zai zamanto wannan bane yawa gashi nan wa riwayatu dawud nafsul hadith akwai hadith shi dai ah, akwai hadith na ah, wanda ya biyo baya hadith ah, rakun 300 حدثنا أحمد بن سنان القطان حدثنا يزيد عن أيوب عن أبي العلاء عن ابن شبرمة عن امرأة مسروق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال أبو داود وحديث عدي بن ثابت والأعمش عن حبيب وأيوب في آ- أبي العلاء كلها ضعيفة لا تصح ودل على ضعف حديث أعمش عن حبيب هذا الحديث أوقفه حفص بن غياث عن الأعمش وأنكر حفص بن غياث أن يكون حديث حبيب مرفوعا وأوقفه أيضا أسباط عن الأعمش موقوف عن عائشة قال أبو داود ورواه, ورواه ابن داود عن الأعمش مرفوعا أوله م- م- مرفوعا أوله وأنكر أن يكون فيه الوضوء عند كل صلاة ودل على ضعف حديث حبيب هذا أن رواية الزهري عن أروى عن عائشة قالت فكانت تغتسل لكل صلاة في حديث المستعاضة وروى أبو اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن علي وعمار مولى بني هشام بني هاشم عن ابن عباس وروى عبد الملك بن ميسرة وبيان والمغيرة وفراس ومجالد عن الشعبي عن حديث قمر عن حديث ق- قمير عن عائشة وتوضعي لكل صلاة قال الألباني صحيح ورواية داود وعاصم عن الشعبي عن قمير عن عائشة تغتسل كل يوم مرة قال الألباني صحيح أما يتي وهذه الأحاديث كلها ضعيفة إلا حديث قمير وحديث أمار مولى بني هاشم وحديث هشام ابن عروة عن أبيه والمعروف عن ابن عباس الغسل حديث قمير din shine taktasilu kulla yawmin marra duk kuma wayannan mawqufat ne akan Aisha mawquf saboda haka sai ku sanya raqamin sa raqam 300 inda Abi Dawud to
المسألة الخامسة hal mas'alatul khamisa mas'ala ta biyar
اختلف العلماء في جواز وضع المستحابة على ثلاثة أقوال malamai sun yi sabani akan halarcin saduwa da matar da take istihaba a bisa kauli guda uku فقال قوم waɗansu malamai suka ce يجوز وضعها takinta ya halatta ya halatta a take ta وهو الذي عليه فقهاء الأمثال a kansa fuqaha'ul amsar suke al'a'immatu thalatha wa riwaya an ahmad وهو مروي عن ابن عباس an ruwaito daga ibn abbas وسعيد بن المسيب da sa'id ibn al-musayyib وجماعة من التابعين da kuma taron waɗansu malamai daga cikin tabi'ai وقال قوم waɗansu malamai kuma suka ce ليس يجوز وضعها baya halatta a sadu da ita وهو مروي عن عائشة an ruwaito wannan daga aisha rawahul baihaqi anha وبه قال النخعي kuma shine kaulin ibrahimun nakha'i والحكم da hakam ibn utaiba al-kufi وقال قوم kauli na uku waɗansu malamai suka ce لا يأتيها زوجها mijinta ba zai zo ba zai zai- ba zai zai ke mata ba إلا أن يطول ذلك بها sai dai idan muddar ta tsawaita gare ta muddar istihaba din وبهذا هذا القول قال أحمد بن حنبل da wannan kaulin shine imam ahmad ibn hanbal ya tafi a kai shi ma fi riwaya wa nassuha la yaqau alaiha illa an yakhafa ala nafsihi al mahdhur haka ahmad ya ce وسبب وسبب اختلافهم
wa sababu ikhtilafihim dalilin sabanin su هل إباحة الصلاة لها هي رخصة shin halatta sallar da aka ce ta yi mai istihaba ruhsa ce لمكان تأكيد وجوب الصلاة saboda matsayin karfafa wato waje- matsayin karfin wajabcin sallah أم إنما أبيحت لها الصلاة ko kuma dai kawai an halatta mata yin sallah ne لأن حكمها حكم الطاهر saboda hukuncin ta hukuncin mai tsarki ce فمن رأى da aka ce mata a a a fa'ida fa- a- fa- a- fa'ida a- a- fa'ida akbarat haidatiki fada'i salah wa idha adbarat faghsili anki dama wa salli to wannan umarnin wa salli eh, ruksa ne ko azima ne Mhm. to shine ai sabanin nasu kenan
فمن رأى أن ذلك رخصة wanda ya ga kan cewa wannan ruksa ne aka yi mata لم يجز لزوجها أن يطأها to sai bai halatta ma mijinta ya sadu da ita ba domin al-rukhsa la tata'adda mahallin rukhsa A- a- ma kharaja anil asl fa ghayrihi fa ghayruhu alayhi la yanqas In abinda aka fitar da shi daga asalinsa to za a takaita da shi ne In shine daga wannan ka- daga cikin wannan ka'idar za da daga cikin wannan yana daga cikin furo'inta in aka ce abu an yi rukhsarsa to za a tsiktas- za a takaita ne a mahallin rukhsar domin idan ka ce za ka yi kiyasi akan ruksa ya udu ala aslihi bil ibtal sai asalin da aka hana sai ya rushe in kai ta kiyasi amma mun san cewa dukkan mazhaba babu wanda ba su yi kiyasi akan ruksa ba kamar da shekul islam ya faɗa in ta zo musu za ka ga lokacin da suke kiyasi alar ruksa na'am ومن رأى أن ذلك لأن حكمها حكم الطاهر wanda kuma yake ganin cewa wannan halaccin da aka ce mata ta yi sallah saboda hukuncin da hukuncin mai tsarki ne أباح لها ذلك sai ya halatta mata yin wannan sai ya halatta mata yin wanka وهي بالجملة to a takai- a ta- a takaice dai wannan matsala ce مسألة مسكوت عنها matsala ce da aka yi shiru akan ta babu nassi وأما التفريق بين الطول wala والعطول amma bambantawa tsakanin tsawon lokaci da kuma rashin tsawon lokaci فاستحسان istihsan istihsani ne kawai shine mutum ya faɗi magana a ya fitar da abu daga asalinsa saboda da wani dalili wanda yake sanya shi ya wannan duk da yake dalilin ba dalili ne wanda yake zahiri ba ba nassi bane akan mas'alar Mm. istihsan ne wannan shine ma'anar istihsan a menene wastadallu waɗanda suka hana wanda suka ce la ya ta'uha ya ce wastadallu aidan bi annal illa fi nahyi an ita'il ha'id huwa kaunu haidha kai kaunu haidha adha fa adamul ist- ah, fa adamul istihada aidan fa damul istihadati aidan adha fa فيحرم فيحرم غشيان المستحاضة مم. سكي قياسي بجامع بجامع بجامع ال- الدم tsakaninsu kowanne daga cikinsu aza ne na'am ba shi ne aka ce ruksa din kenan amma gaskiya kiyasin damul istihada da damul haid kiyasun ma'al fariq ko ba haka ba sai dai kan cewar kowane jami'in kan san cewar kowanne daga cikin su jini ne to amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innaha laysat bi haid inna zalika irq ba zai dauki wannan hukuncin ba Mm. ban san daga inda na samo wannan ba na rubuta wataƙila cikin mal- a cikin malamanmu ne da yawa yawa kuma a yawa lil atharil warida fi dhalika daga ciki minha hadithu hamna minha hadithu hamna wa ummu habiba rubutun bai fito ba da yake pencil ne anil imam ahmad to mun gama kitabul haid ko akwai tambaya alaikum salam halaye kenan mai haila ne a kowane
mai istihada ya a kowane hali na'am eh akwai wanda ya ce a kowace sallah za ta yi wanka hadisin ummu habiba kai kuma wanda ya ce za ta yi wanka uku ko wanda ya ce kuma za ta yi wanka ɗaya a rana jumhur shine cewa wanka ɗaya za ta yi in ta gama haila in ta gama ist in ta gama haila to ai wannan bata jinin baya yankewa jini take alatul baya yankewa saboda haka idan gwargwadon na hailan ya tafi shikenan sai ta yi wanka sai ta rinka sallata kamar kowane mutum cikin su din ne akwai wanda ya ce za ta yi alwalali kulli sala ala wajhil istihbab waɗansu kuma daga cikin suka ce ala wajhil wuju kamar yadda yake matabar imam ahmad ga wannan dai akwai wannan ibn abbas fil mustahada lam yara ba'san an ya'tiya ha zawjuha a cikin sunan darimi na ibrahim an-nakhai gashi nan ga riwayar ne ga sha'isha ma al mustahada la ya'ti ha zawjuha wa ina so ga abin da wannan riwayar da na samu ne a ina take to a ganin shikenan ban gani ba sai mu tsaya nan ko menene ka karanta wannan na farko dinnan ka karanta wannan menene ce na farko al'athar akwai su ga sunan ga sunan ibn abi shayba ya kawo su amma al'athar ga sunan ga su wannan ya kawo a cikin darimi ikrima an ibn abbas fil mustahada lam yara ba'san an yatiya ha zawjuha sa'id ibn jubair lamma su ila qala atujami al mus atujama al mustaha atujama al mustaha atujama al mustahada fa qala as salatu a'zamu min al jima hakanan an sa'id wal hasan wa ata qalu fil mustahada taghtasilu wa tusalli wa tasumu ramadan wa yaghshaha zawjuha تو سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك